za mu kawo muku raki da bayan Allah da cikin wannan ƙasa daga cikin waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya shahara su ya ɗaukaka su a cikin al'umma wanda za mu ji ta bakin su la'alla kai mai saurare na ko ke mai saurare na idan kika ji firar da zami da wannan bako ke ma sai ki gina rayuwarki a kai kuma Allah ya taimake ki ki ga rayuwar ta ci gaba da farko dai kar na cika ku ga babban bakonmu zan bar shi ku ji sunan shi daga bakin shi ku ji kuma ko shi waye assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mun same ku lafiya ah, lafiya ya garin kuma gari alhamdulillah ya yan uwa da abokan arziki kowa da kowa lafiya to Allah ya bada jagora to ga tilawa tv ta ziyarto ku ta kawo muku ziyara musamman domin wato wani shiri da take assasawa mai sunan shahara a rayuwa da farko masu kallo za su sunan malamin kuma a ina yake Assalamu eh, alaikum al'umma masu kallon mu a daidai wannan lokaci da farko ina gabatar da kaina suna sunana Hussein Abdullahi Suleiman wanda aka fi sani da Hussein Kalfu bisa kan shafin Facebook da sauran shafuka. Eh, ba da haka ina da wani shafi da nake amfani da shi shi ne dan asali dan asali. Eh, akwai wani group da nake jagoranta group ɗan asalin Niger. kurmiya da haɗa dukkanin 'ya'yan nijar musamman matasa eh, da manya da al'umma duka duk ko'ina suke a fadin ƙasar nan mm. da ma wanda suke 'yan nijar ne mazanna ƙasashen waje eh, ba da bayan haka kuma eh, fannin siyasa ina jagoranta garinmu na kalfi bangaren matasa da shugaba na matasa a jam'iyyar tendes tare da bayan haka akwai kuma wani eh, grup da na yi jagoranta lokacin yakin neman zaɓe na shugaban ƙasa bazu muhammad hmm. eh, wanda muka yi eh, yawon neman zaɓe yawon karfe na neman zaɓe na neman Allah baya Allah Allah ba kuma Allah madaukakin sarki ya cika mana burin mu jam'iyyar mu ta yi nasara kuma dan takarar mu shine shugaban to alhamdulillah masu kallo da sauraro kun ji dai kowa ne daga bakin shi sunan gurbin jan kadi jan kadi mm. to kaɗan daga cikin aikin ya gaya muku da za mu shiga cikin wato shirin kayan da ra'ayi shi wannan bawan Allah da kuke gani a kwararre ne kuma jajirtacce ne akan abin da ya shafi shiga cikin yanar gizo wanda duniya yanzu ta zama global wato abu ne a dunkule duk wani sako da kake so zaka aika a cikin 'yan sakonni one second a yanzu zaka iya tura shi duk duniya ta gani to wannan bawan Allah shi yasa kuka jira ce muku jajirtacce ne akan bangaren abin da ya shafi wato social media kun da ya ji irin gurum gurum da yake da su kuma kun ji irin wato haɗa kan al'umma da yake yi musamman irin mu irin shi matasa daga bisani abin da muke so mu dan jefa tambaya a gare ka shine Malam Husaini ko? Eh Malam Husaini. Shin menene ya jawo ra'ayinka na fara buɗe irin waɗannan kafafe na yaɗa sadarwa musamman a irin wannan lokaci? Abin ya jawo ra'ayi na lokacin baya ayi yakin neman zaɓe na shekara ta 2016 hmm. Baya an rantsar da shugaba Yusuf Muhammadu hmm. to sai na buɗe shafi na dan asali dan asali wanda wannan shafi ba duk mutum ya san ni yake amfani da shi ba ina isar da sabo cikin hikima mm. eh, da yadda ya kamata yadda duk yanda sabon yake ba za ka ji shi ba da muni da cin mm. zarafi ko tozarta wani wata eh, saboda yadda na fahimci mutane da yadda suke ɗauka al'amari abin ba haka yake mm. eh, za ka ga a siyasa wani zai zo ya ɗauko kan mutum ya aza shi bisa kan dabba ko wani abu sun haka da sabonsu ko ya munanta fuskar shi da sabonsu wanda abu ne ni ga idan aka bar mutum da wannan laifi idan ya zo ranar gobe kiyoma wajen hisabi bai sai ya zai da kashi ba cikin hikima eh, muna isa da sako muna gargadi ga mutane ba zan taɓa mantawa ba lokacin da aka yi wani eh, zanga-zanga wanda ta yi sanadiyar rasuwar wani ɗalibi yana da shafin shi na facebook bagale hmm. na shiga shafin shi na sakonnin da ya bari hmm. wanda a hali yanzu shafin hanyar yana hmm. ba wani wanda ya bar ma eh, mode faskin shi ma'ana mabudin shi wanda zai zo ya rufe ko ya share sakon da ya bari kenan abu ne wanda ya kamata mutane su mai da hankali idan ana magana kababen sada zumunta to ya zama na zumuntacce ake sadarwa hmm. ba cin zarafi ba ko zagi ba cin mutunci ko hmm. tozarta hmm. kenan mutum ka san mi ka rubuta mi za ka mutu ka abinda ka yi ka shiga hakkin mutum a kuko kai mishi adalci mm. eh, abinda na lura da shi mutane wani bi suna ɗauka abinda sun ji sun ji a fara ko sun ji a whatsapp ko sun gani a facebook kawai shi ta yada su ke mm. bisa gare su gaskanta shi mm. alhali kuma karya ne ko kuma tatsuniya kuma shagube irin wanda ake yi kamar na zamantakewa ya kamata mutane su san kin takatsantsa su mai da hankali su san mi suke wallafa a social media abu ne wanda za ka yi kuma yana iya hallaka kama zarar wanda zai iya saka kauta idan mutane ya kamata su mai da hankali su kiyaye su san su san me suke rubuta wannan shi to kamar yadda kuka ji daga wakin shi kwarai kwarai da gaske social media za mu iya cewa wata wuka ce mai kaifi biyu idan ka ga dama da wannan kaifin ka yanka alkhairi in ka ga dama da wannan kaifin ka yanka sharri ya danganta ga yanayin da ka ɗauke ta kuma mu sani cewa Allah subhanahu ta'ala ba ruwansa da social media idan ka ɗauki alƙalami ka yi rubutu akan abin da ba gaskiya ba ƙarya ne to ranar tashin kiyama ran da Allah ya tashe ka zaka zo da wannan rubutun da kai ka karanta shi haka zalika idan kai magana kazafi kai ko ƙarya ko sharri ko cin mutunci Allah subhanahu ta'ala bai halice mu dan wasa ko don warki ba duk alƙalamin da ka sa kai rubutu akan wani na sharri na ƙarya da kazafi in ba ya fi maka yi ba za ku tashi da shi gaban Allah su mara wataala kuma kai muku hisabi saboda haka kun ji ɗan asali shi abin da ya riba kenan sai ya diba ya kamata a tsarkake ita social media kuma menene zai kawo mutane ci gaba da amfani da kuma kar kuma ta yi ce da sada zumunci so da yawa za a ce sada zumunci sada zumunci ni sai a sa ni a group a rana sai a sa ni so ɗari amma ina shiga sai ya fita saboda idan ka shiga ka ga abin da ake tattaunawa a cikin group din sai ga ba sunan group din da aka sa shi ake a to kun ji shi abin da ya jawo ra'ayin ta asali ya shafu ya buɗe shafuffuka akan abin da ya shafi da zumunci malam husaini akwai wani abu da za mu iya cewa yakan faru ko kuma yakan ci ma matasa ko a na abin da muke kira na haɗa kan matasa kana ɗaya daga cikin wanda kake ƙoƙari na jawo hankalin matasa da haɗa kansu musamman a irin wannan lokaci da muke ciki na siyasa wace irin gudunmuwa kuke badawa tun da akwai ɗan asali ɗan asalin Nijar ne kuma ɗan Nijar bane ba zai shiga ba yana rufon za a sa da a ce <laughs> akwai ɗan asalin Yamai akwai ɗan asalin Zandar duk shi ya buɗe to wace irin wace irin hoɓɓasa kuke yi na ganin cewa kun jawo ra'ayin matasa wanda ba ko ba addinin ku ɗaya ba ko ba kabila ku ɗaya ba ko mace ko namiji matasa wanda za ku iya informing da eh, ake kiran shi za ku iya haɓaka wasu su ma daga cikin ku a ce yau dattawa da Allah kuma ku dan jira mu ma mu gwada wani irin asa kuke aka haka to alhamdulillah masha Allah shi dai wannan shafi da nake da shi na da asali da asali shekara ta 2016 da 17 hmm. sai ne na rubuta sunan wani sai da aga eleji da wani abdulkadir hamidin tanko hmm. wanda aka fi sani da sagat care sagat hmm. eh, lokacin a facebook da haino eka to su uku ni kira sunansu a facebook ni ce daga cikinsu gudai ya je ya buɗa mana gurgu wazar dan asalin nijar hmm. wanda zai ba mu dama zanki tattaunawa da suna. kuma al'umma su zo a ba juna labari ta audio yadda ake isar da sako da rubutu ya fi mahimmanci bisa ga kan facebook da yake duniya ce yanzu mu na eh, facebook dan asalin nijar yana ɗauke da mutum kimanin dubu arba'in da takwas da ɗari biyar hmm. wanda daga cikin shi ƙasashen duniya mamba wata ƙasa za ka samu mamba guda muke da shi ne hmm. muna da wajen ƙasa ɗari babu hmm. kenan ya zama duniya duk wanda ya wallafa wani abu kenan duniya ce ta kuna son ku tattauna ku gane mu juna sirri ne sai ku tare da wani wani kuma ku zo ku haɗu ku zauna mm. wuri guda da saboda ku gane mu juna wasu sakanni sai an zauna ake tattauna da mm. saboda a samu sala a kansu to daga cikinsu sai haino eka ya zo ya buɗa group na asalin hmm. cikin hikima kun ba wanda ya san ni ne nake da wannan kwal sai ne duk hmm. sai da aka energy na ce mishi na samu labarin an buɗe group wasu na asalin mutum a saka wannan lambobi ni bashi daga cikin lambobi hmm. an ni bashi tawa daga cikin su nice a saka su wannan lambobin adinin bai ma gane wane ne dan asalin ba kun gane ni ne ba aka yi min admin cikin group ni ta sayo mutane ba wanda ya sayo shi wanda ya buɗe ainihin group ana kiran shi da ɗan asali hmm. wasu ya duba wane ne ya buɗe group hmm. sai a rubuta lambar shi ɗan asali hmm. lambar Nijar ya buɗa da ita ne a lokaci yana ƙasar Cote to haka dai muke ta tafiya wata rana yan nemi ya kira ni ta bidiyo bisa ga kan messenger sai to da ni so ya amince mishi in nuna mishi da cani na sai na mishi bukal ta wazaf ba su kai kai ba ko kayan su da rubuta ba hmm. ne ma kowa a wannan kumban ba kowa lamba a ta can hmm. bai san ban sa a gane wani ne ke da wannan kwai sai da ni shekara biyar da shi ne ma mutane alkawari masu bibiya ta nace musu insha Allah wa rabba za a rantsar da sabon shugaban kasa hmm. ran nan zan bayyana kaina zai musu kai tsaye yi musu bidiyo to Allah da iko nayi babu rizo lokacin sai abun bai tafi ba yadda ya kamata ne amma na yi wani guntun bidiyo inda na bayyana kai na wani wallafa musu suka shafin na asali na asali to dai bude buɗe wannan eh, gurfin ya cika mutum ɗari biyu da hamsin da shida tun da wasu to ana haka a lokacin bai da tsari kowa yana wallafa abin da ya dama wasu a ɓata musu rai su fita muna lai gani muna tabi a haka har tafiya ta yi tafiya ni ce grup kin ne ya kamata a yi mishi tsari a sama mishi shugaba to da yake grup ne mu mafi yawan mu duka 'yan siyasa ne daban-daban ba wai kala siyasa guda ba ne aka ware aka ci a zo a zauna cikin asalin Nijar a'a grup ne na 'ya'yan Nijar duka hmm. ya danganci kowace kala siyasa kake hmm. kana iya a cikin a matsayin ka na dan Nijar hmm. to sai ina nuna wani abokin mu kan lumana wanda yake maradi da ya jigo mati yana ta shi kamata ya zagorance mu saboda jajirce shi da amfani yana ta a'a wani kai da ya kamata to ina kikiyawa ni ce mishi a'a kai dai ni na fi ka ja mu taushe maka baya a nara haka sai mutane suka fara tuntuɓa ta aiwa ne ya kamata ka jagorance mu aka wannan tafiya sai ni ce a'a gaskiya lamarin jama'a ya gare shi bai zai iya ba sai nishi mutane suna turo sakani wajen sako goma sha shida na samu ta ba fage duru ko wani baki daban daban wasu suna wanga ya tura wannan wanga ya tura wannan da na hada duka sun na tura mutane suka ce tunda mutane sun ce wani da ya kamata ka tsaya sai eh, cikin mambobin mu daga cikin su shi ma adamin ne sama da dan filin sai ba da shawarar cewa ya kamata ai a ce a saka takara duk wanda yake da ra'ayin ya jagoranci nan gobe sai ya fi ya tsaya shi mm. dan takara ne sai a yi zaɓe mm. to sai in ce siyasa a nan jamhuriyar nijar ta samu gindin da zama tun da mu a ta dalilin group ɗan asalin nijar a kan mu aka fara shirya election kuma a yi zaɓe har a zaɓi shugaban mu mm. a shekara ta 2018 eh, aka yi shi cikin wata azumi da yanzu shekara uku mun shigo cikin wata na shekara kenan kaga a wannan lokacin sai aka shirya komiti, muna kiran shi komiti na sini wanda zai gudanar da zaɓe aka zo wasu na fadiwar wasu na nan nijar aka ba da lokaci aka da ɗan takara guda hudu suka shigo ni sannan to daga cikin cikinmu kowane foto da mutum ka turo sai a bashi lamba ma'ana akwai lamba ɗaya zuwa biyar to mu biyar ne yan takara amma wani da ya turo foton shi biyu wani wuri ya sa nadi wani wuri ya sa best to sai aka ba su lamba ɗaya da lamba shida ba su gane ba ne ni na gane da yake lokaci yana da jam'iyyar tarna ko wani ɗan lumana akwai wasu mutum biyu yan tarayya da ni kanka yana eh, ni ma ɗan tarayya to haka aka yi aka yi selection kin foto biyar kowa aka ba su lamba ni aka ba ni lamba idan ka shigo cikin group a matsayinka na mamba za ka danna lambar da kake zaɓe Eh, baka jera lambobi kamar in ni da aka wa bi ka jero bi bi bi bi kuka yi haka nan ra'a ka ta aka ambata shi yawwa in kuma ka rubuta wani abu ba zaɓe ba zai ba shi ma yawwa ko ka yi zaɓe ka je ka dawo mm, wannan duka guda biyu ayyar da su a matsayin ka na man in ka shigo ka danna foton mm, ka danna lamba ka rubuta lamba ka rubuta lamba ka yi zaɓe ka koma gai mm. to tun ina ga karfe goma da aka fara sai karfe biyu na dare hmm. aka ƙara zaɓe wasu manajerin sun su da su haka aka yi zaɓe shekara ta dubu biyu da goma sha takwas aka zaɓe ni a matsayin shugaban burka a sinan da a yi shi a wazaf na je bisa a kawo cikin ɗan asali ɗan asali ni wallafa mutane ma can suka yi ta zaɓe su kan facebook kuma can ma ni ci zaɓe kaga Allah da iko ne da hmm. al'amari ya kasance mafi yawa daga cikin mamba ma hmm. so da yawa ma basu da labarin yadda abu ya kasance to da wannan lokacin group ɗaya ne muke da shi to daga lokacin da aka yi zaɓe bisa kan facebook mutane da suka gani sai kowa ya ta bari lambar shi a saka shi group sai na fara umarnin cewa a buɗa gurb na ɗaya wata lamba da take algeria ta buɗa ɗan asalin niger kashi na kashi da aka yi kashi da biyu shi ma mutane na turo lambobin su facebook whatsapp aka cika gurb ya ci. aka ce a buɗe gurb dan asalin Nijar kashi na uku aka bude kashi na uku eh, to Allah da iko ne lokacin da ya cika mun zo mun kira wani taro nan karamar hukuma ta biyu nan gundumar Yamai mun zamna aka ce abu da gurbi na hudu mace to kusan da adam azizi ne lokaci yana gurbi guda daya yana iya tafiyar da shi amma yanzu ya zama biyu ya zama uku haba ina ya zan iya da mutum sama da ɗari bakwai yawuwa to ya kamata yanzu abinda nike nake so na ce musu ni a shawarce mm. ya kamata tun da munan ne ne muke nan muka gudanar da tarurruka mu waɗansu na diaspora suna nigeria Togo Cameroon Cote d'Ivoire Algeria Libya ko ina a faɗin duniya hada America France din muna da mambobi Eh, gabon da sauransu to sai na me zai hana a yalwanta wannan gurbi a buɗa shi kowace jiha ta faɗin ƙasar nan domin can ma a samu wakilai wanda za su kula da gurgu abin ya fi mini sauƙi bisa ga kan yadda ake so a tsayi a ta buɗa na ɗaya na biyu na uku na goma da sauransu wannan zai ba da wahala sosai kuma ba a samun biyan buƙata da ake so abu ne na jama'a